ya zo a cikin littafin al-musannaf na al-hafiz Abubakar ibn Abi Shayba a lokacin fatahun Makka Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini ya je ya tattauna da Qurayshawa annabi har ya bashi bayan ya tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ruddu alayya abi ruddu alayya abi ku dawo min da babana ku dawo min da babana fa inna amma rajuli sunu abihi domin babban mutum irin mahaifinsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni akhsha an taf'ala bihi quraish kama fa'al thaqifun li urwata bin mas'ud ina tsoron kada quraisha su yi masa irin abin da suka urwa dan mas'ud ma'ana kada su kashe shi haka mai da wasu ruwayoyin suka bayyana haka a cikin wani hadisi zamu ji karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ruddu alayya abi ku damun da babana ku damun da babana wani hadisi dalili ne karara a fili cewa ana kiran baffan mutum da sunan babansa to haka ce ta zo a cikin hadisin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina abi ina baba nake manzon Allah ce aboka finnar wata eh, bayan ya juya ya tafi manzon Allah ce inna abi wa abaka finnar ba ma wanda da babanka suna wata ma'ana babana wanda hujja ta tsaya kansa ma'ana Abu Talib ake nufi ba wai iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi da Amina ba saboda dalilin rashin tsayuwar hujja akan su kamar da dalilan alkur'ani suka tabbatar da wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula duk da irin waɗannan dalilai ake baje kolin su ga wasu daga cikin waɗanda ke cewa iyayen manzon Allah suna wuta kai tsaye sarfa ido sam sun ce su ba su yadda ba ana nufin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka haife shi su ne a wuta ga hadisi karara Annaba da kansa ya kira baffansa da suna babansa me yasa ba za su yi wancan tawili ba tare suna tawili a cikin hadisai da yawa da suka shafi sahabbai misali hadisin da muka sha maimaitawa manzon Allah sallallahu yana cikin sahihu muslim ah, babu alamatul munafiq a ah, munafiqin ko babu ayatul munafiqin babin da yake bayani akan game da alamomi na munafikai maza Allah ce inna fi ashabi 12 munafiqan maza Allah ce a cikin sahabbai na akwai munafikai goma sha biyu yace tamaniyatun minhum la yadkhuluna jannata abadan hatta lijal jamal fi samil khiyar mutum takwas daga cikin su ba za su shiga aljanna ba har abada annabi da kansa ya kira su da sahabbai duka muna tawili mu ce ba ana nufin sahabbai waɗanda suka nazanci manzon Allah ba ana nufin sahabbai ma'ana wasu munafikai sun buya cikin sahabbai wannan tawili ne ake yi to ababin a babin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rufe ido kwata kwata ga dalili karara tare da wancan tawilin da muka yi ba idon ne bai kai kusan kusa kusa ba da tawilin da muka yi wa kalmar abi kalmar ashabi ba ta da wani tawili da zai tashi da kan ma'anar sahabi na shari'a na nufin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kalmar abun take da fassara a fili a lugha ana iya gaya uba ana iya gaya wa dan uwan uba wan uba ko kanan uba alayyi halin waɗannan dalilai da mun sha tattauna su a baya amma dai masu wancan ra'ayi suna lazanta mana karya ta hadisi tare da cewa sun yi watsi da ayoyin alkur'ani mai girma wanda ke cewa maganar nan ba ta da fa'ida kamata ya shiru akan ta ya kamata su gane hatsarin kalmar da ake yayatawa ba mu ɗauki gabaran martani ba akan waɗanda suke cewa hakan suke tafi akan fahimtar su ba laifi mu ce tafi akan fahimtar sa har sai da suka so dole sai su lazimta mutane suka fara wallafa wallafa littafi suke maimaita hakan lokaci ba lokaci suke rubuce rubuce a social media dole sai su lazimta mutane fahimtar cewa iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ko mun yi imani Abdullahi da Amina ba ƴan wuta bane ba iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dalilan da muka gabatar Sheikh Nura Al-Misri yayi wata hudu ba mai muhimmanci inda malam ya tsokaci game da wannan batu ya baje kolin hujjoji da dalilai da dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa iya manzan Allah ba ƴan wuta bane tare da martani na hankali da hikima da azanci ga masu wancan gurguntaccen ra'ayi amma ina mamaki mutum ya riƙe hadisi ya bar qur'ani ni ban san wannan ilimin ba kuma mu ahlus sunna daman ka'idan mu mu ba kowa muke bi ba dalili muke bi yasa duk girman malami na sunna in ya bar dalili ko yayi kuskure zamu aje shi mu bi dalili daga sanda ahlus sunna sai koma suna bin malamai su ma sun zama yan bid'a a wannan matsalar so ba ga mun san malamai da a dama sunna wasu da suka samu zamiya ko ce kuskure mai girma suka kauda kai game da wayannan ayoyin suka ce iyayen annabi suna wuta wallahi wannan kuskure ne dan ba zai saboda hadisi ɗaya muruza muruguza abin da Qur'ani ya gina na adalcin Allah ba saboda ka sai a bashi wannan fassara ba wai mahaifin manzon Allah wanda ya haife shi ake nufi ba domin mahaifin manzon Allah wanda aka haife shi ya bar duniya manzon Allah bai zo ba yana cikin ma wanda Allah ce ma atahum min nadhirin min qablika yana cikin wanda Allah ce wa ma nu'azzib wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan shi kuma maganar ziyara a ka'ida ta nassi ana cewa idza faraqa al-ihtimal saqata al-istidlal din nassin da zai yi ka bashi zai iya zama yana da ihtimali kila kaza ake nufi kila kaza ake nufi to kafa hujja da shi ta faɗi to da ka ce manzala ya nemi ya kai wa mahaifin shi ziyara Allah ce ya kai mata ya nemi ya ainihin ya mata istighfari Allah ya hana shi wannan hadin da Allah ya yi nassi ne katse cewa saboda ta kafara ce zai yi zai kuma ba haka bane zai yi Allah manzala sallam akwai lokacin da baya ma masu wanda ake bin bashi sallah sallah ma yayi istighfari ne ko in manzala ya zo zai sallah aka ce wani ana bashi shi bai sai ce ba zai mai sallah ba ya kafirta kenan so masu malam suka ce al istighfaru far'un anil mu'akhaza shi istighfari ana reshe ne na wanda akwai yiwuwar a kama shi matan ba a mutum istighfari alamun cewa kayi laifi ne ko shi ne za ma istighfari to ita kuma ta mutu lokacin fatara ba ta yi laifin komai ba istighfarin me za a mata wannan zai iya yiwa so duk nasin da zai yiwu ihtimali komai mai komun raunin shi tsakatar al istidlal bi wannan mas'ala in ba karatu ya zo kai to ba ta cikin matsalolin da ya zama wajibi sai an faɗa wa mutane domin bai cikin abin da Allah ya wajabta mana sai mun kudirce shi mun san shi wanda Allah ya sa karatun shi ya kai gurin yayi san abin madalla sauran mutane kuma gamagarin mutane ko sauran mutane ba za mu ce gama gari ba sauran musulmi bai cikin matsalolin da ya zama wajibi a shagaltar da su a ce dole sai sun samu matsaya a kai in ba karatunsu ba ne ya kai gurin to amma Allah ya jarrabe mu da wasu wanda suke kwakule-kwakule su kwakulo abinda inda mutane ba su san shi ba ba abinda zai ainihin dame su to matukar an yi wannan kwakule-kwakule za ka samu an yi jagwalgwalo an tattauna akan matsalar ƙila wasu ba akan mahanga ta ilimi ba ba kan tsari na ilimi ba da ƙa'idojin da malamai suka sanya ba amma matsalar ta'asil na ilimi ba wanda mutane za su gane hakikanin me ya kamata su sani game da wannan matsala wannan matsala ita ce abin da ake tattauna game da makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin fara ina cewa bisa kaddarawa ko da ɗaya daga cikinmu a ce Allah ya kaddaro mahaifin shi ba musulmi ba ya mutu yana kafiri kafircin da babu shakka a kai haka mahaifiyarsa Allah ya kaddaro ba musulma ba ce ta mutu tana kafirci kafircin da babu shakka a kai kowa ya san kafiri kuma ɗan wuta ne ko ba wa kafirin da zai shiga aljanna amma duk da haka ɗaya daga cikinmu ba zai so wani ya maida wannan abin abin maimaitawa ba lokaci bayan lokaci ce ai iyayenka suna wuta iyayenka suna wuta lalle za ka ɗauka cewa ya ci mene yana cin mutuncinka ne akwai wanda yake shakka kan haka ba zaka zaka ci cin duk da ka yadda cewa iyayen naka suna mene suna wuta amma duk wanda ya maida wannan abin tattaunawarsa ko ilimin da yake ganin zai yada wanda ba su sani ba su sani to kai tsaye za ka ɗauka cewa ba kana musun suna wutan ba ne amma za ka ɗauka cewa wannan fa yana bai girmama maka kuma yana cin mutuncinka idan ɗayan mu haka zai ji to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma me za mu ce a ƙarshe girmama manzon Allah da muke yi da san manzon Allah kamata yayi wannan misala mu batta sai wanda ya je gurin sai wanda karatu in ma yanda ake faɗan haka ne bisa ƙaddarawa to sai mu bata sai wanda karatun shi ya je gurin amma duk wanda yake da kaunar manzon Allah a zuciyarsa da girmama manzon Allah a zuciyarsa ni dai ba zai ba zai ba zai dinga jin daɗin wannan magana shi yasa wani malami Abubakar Ibn al-Arabi yace shi yana ganin duk wanda kaga yana maimaita wannan magana tsinanne ne saboda Allah ya ce innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah duk mai cutar da Allah da manzansa Allah ya tsine masa a duniya da lahira ya ce ko daga cikin cutar wadda ba za ka manzan Allah shi ne, mutanen da suka fi kusa da shi ta hanyar jini ka dinga yaɗa cewa ɗan wuta ne wannan cutarwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi amma in larura ta ilimi ta zo idan da hakan ne nake magana in da hakan ne to sai ka bari sai karatu domin hadisi ne wanda yake in baka san shi ba ka je lahira Allah ba zai tambaye ka ba ko amma wasu mutane ban sani ba me yake damun su wai su gane wasu kware wasu anan za su nuna ta kuma wajibi kuma wasu abin takeici har wasu ma suna so su nuna cewa yadda da hakan wai alamun ahlus sunna ne wai kai ahlus sunna ba za ka zama ahlus sunna tsayayye ba sai ka yadda cewa iyayen annabi suna wuta wallahi ƙarya ne littafin aqida kakaf da aka rubuta don a bayanin aƙidar ahlus sunna wal jama'a bayan da aka kawo wannan matsalar a ciki babu ba littafi kwaya ɗaya ni dai a sani na da aka yi maganar aƙida na ahlus sunna wal jama'a aka ce daga ciki sai ka yadda iyayen annabi suna kaza suna kaza ba wannan a ciki me cikin matsala ta aƙida so an tattauna akan matsalar ba akan tsari da malamai suka tsara na ƙa'idojin ilimi ba ba a matsalar ta'asiri ba a ƙa'ida ta ilimi duk abin da za ka tattauna a addini to makoma ta farko shine qur'ani alqur'ani huwa masdarul awwal shine makoma ta farko tsallake qur'ani da ainihin fadawa cikin hadisi wannan ya saba ma ka'ido ka'ida ta bahasi ƙa'ida ta bincike a ilmanci in dai ya yi magana akan matsalar to shine makoma ta farko me qur'ani ya faɗa game da wannan matsala ina fata an gane so idan muka koma qur'ani wanda shi qur'ani malai suna cewa qat'iyyu thubut qat'i yani wasu ayoyin shi kuma qat'iyyu dilala wasu kuma zanniyyu dilala ma'anan qat'iyyu thubut muna da yaqini 100 bisa 100 qur'ani daga Allah yake babu kuskure a cikin sa shine qat'iyyu thubut ya tabbata ta hanya yankacce yankacciyar hanya da babu shakka akai to qur'ani ya tabbatar da wasu ka'idoji manya-manya guda biyu wayannan ka'idojin guda biyu sune na karanta ayoyin a cikin hudu ba ta larabci ƙa'ida ta farko da ƙur'ani ya tabbatar da ayoyi qat'iyatu dilala in ce qat'iyatu dilala shine ayar da duk duniya ba wanda ya mata fassara sai fassara kwaya daya ba ta da fassara biyu fassara ɗaya gare ta shine cewa Allah ya faɗa ƙa'ida ta farko baya azaba ga wanda bai aika ba manzo ba Allah cewa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba ma yin azaba ga wani sai mun aika mai manzo wannan kaida ce wannan ayar qat'iyatu dilala ce mana ba wanda ya sifa da ba ta wani tafsiri banda wannan iyayen annabi kuma bil ijma ba aika musu manzo ba Allah ya ce rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya aika manzanni masu bushara ga wanda suka bi su masu gargadi ga wanda suka saba saboda kada mutane su samu abin faɗa a gaban Allah su samu hujja bayan aiko musu manzanni hujja shine kada mutum ya zo ranar tashar kyama ce ai shi ba aiko mai manzo ba to sai Allah ya aiko da manzani saboda a yanke wannan hanzarin isa ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula inda mun halaka kafirai da azaba kafin zuwan manzo ko kafin zuwan wahayi to ranar tashar kiyama da sun ce ya Allah dan me baka aiko mana da manzanni ba ai da mun bi ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين يا الله دمبي بك أيكم من دمن زنيبة دامون بآيوين كمن زو مؤمني واتن الله ينا توا يا أيكم من زنيني سبو لكذا وني فتناككم يتي ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون يند الأمر يتي الله بايا حالك ونقري saboda zaluncin da suka yi alhali mutanen garin suna cikin gafala manan gafala ba aiko musu da manzo ba isa lati ce ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir ya ahlul kitabi manzon mu ya zo muku ya ku ahlul kitabi a lokacin da aka samu yankewa ta manzani. ka qur'ani ya tabbatar da cewa an samu yankewar manzani ko kafin zuwar annabi to duk wanda ya rayu a wannan lokacin da aka samu yankewar manzo to su ne ahlul fatra yace an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir saboda kada ku zo ranar tashin alkiyama ku dinga cewa ai mu mai gargadi ko mai bushara bai zo mana ba yace faqad ja'akum bashirun wa nadhir ashe da me za a yanke mutum hanzari da zuwa manzo ko shi sa ba wanda zai shiga wuta Allah kiyaye mu sai an mai tambayar nan manzo bai zo maka ba sai yayi itirafin cewa manzo ya zo masa Allah ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum in an koro kafirai za a kai su wuta masu gadin wuta za su ce manzanni daga cikin ku zo muku ba suna karanta muku ayoyin Allah za su ce sun zo mana a shi kaga sai wanda manzo ya zo mawa za a za a mai wannan tambayar kenan yace kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir duk lokacin da aka turo aka za a jefa wani gungu na kafirai a wuta sai masu gadin wuta su tambaye su alam ya'tikum nadhir ku mai gargadi bai zai muku ba qalu bala sai ce zo mana mana su ce wannan kullama tufidul umum mana duk sanda za a kai kafiri wuta to sai an musu tambayar cewa ban zo bai zo muku ba kuma su ce ya zo musu ashe ba kafirin da zai shiga wuta ko ba wanda zai shiga wata sai da wanda manzo ya zo mawa ya ƙaryata wannan manzan wannan ɓangare na farko na ayoyi ke ya tabbatar da cewa Allah baya yin azaba sai ga wanda ya aiko manzo ko wa ma kunna na hatta nab'atha rasula sahibu tafsir Abuwaul bayan yace wannan ayar zahira ce tana nuna a fili cewa Allah baya ba kowa azaba ko a duniya ko a lahira sai in ya aiko mai manzo ya ƙaryata manzon to anan ne za a mai azabu to sai ka'ida ta bi da Qur'ani ya tabbatar ita ma da ayoyi a fili wanda yake tabbatar da cewa larabawa da manzon Allah ya zo ya samu kafin zuwan annabi ba wanda ya zo ba wanda ya taba zuwa ya musu wasi kuma Allah ne ya faɗi haka da kuma aya qat'iyatu dilala Allah ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun mun aiko ka don kai gargaɗi ga mutanen da ba a ma iyayensu gargaɗi ba kaga shi kafin zuwa manzon Allah ba a musu gargaɗi ba Allah ce wa ma kunta bi janibi turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika Allah ce mun ma wahayi ne saboda rahaman mu dan kai gargaɗi ga mutanen da wani mai gargaɗi kafin ka bai taba zuwa musu ba su wa wayannan su ne larabawa ahlul fatra kenan da duk mutanen da manzo Allah ya samu a jaziratul arab ba wani mai gargadi da taba zo musu Allah ce wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha ba mu ba su wasu littattafai da suke karanta ba fa kafin zuwanka wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir kuma kafin ka kai manzon Allah ba mu aisa ba mu aika musu wani mai gargadi ba yace am yaquluna iftara bal huwa alhaqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun to kun ji yanzu iyayen annabi sun shiga cikin mutanen da aka ce ma ace nahum wa ma arsana ilaihim qablaka min nadir ko ba su shiga ba sun shiga to wannan kaidojin guda biyu da Allah ya tabbatar da su a Qur'ani da aya ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba kuma ayoyin ina ƙara mai tawa qat'iyyatu dilala ma'anar su a fili take ba ta buƙatar wani tawili so babu hadisin da zai tunkuɗa wayannan ma'anar in dai hadisin ya zo a zahirin sai tunkuɗa wayannan abubuwan a ce wai ilimi ƙa'ida ta ilimi ta ce ka aje ayoyin nan kuma ka ɗauki wannan hadisi wannan ba ilimi ba ne. hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisai guda biyu hadisi na farko a rawaito shi ta hanyar Hammad ibn Salama zuwa a al-Bunani zuwa Anas cewa wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Rasulullah ina babana yake ya ce babanka yana wuta bayan ya juya ya tafi sai ce ku kira shi sai ce inna abi wa abaka finna da babana da abinka suna wuta a hadisin abi hurera shi ma cikin sahih muslim cewa manzo Allah ya nemi izini ya ainihin kai ziyara ga mahaifiyarsa kabarin mahaifiyarsa Allah ya bashi izini amma da ya nemi izinin ya mata istighfari sai Allah ya hana su wayannan hadisin suna cikin muslim to amma kaida ta ilimi da malamai suka sa ina ka samu nasoshi guda biyu zahirinsu kamar sun ci karo da juna ya ake yi ana zaɓa a darje ne kawai ka gane zahirinsu ba wai haƙiƙaninsu ba yani abinda suke cewa zahiru zahiru ta'aru. zahiri in ka kalla in mutum bai da a kayan aiki na ilimi zai kaga man sun ci karo ko so malamai suna da ka'idojin da suka sa malaman musulunci sun gama mana aikin komai hede mai in ga mutum ya zo yana yana yana shirme to ko dai bai sani ba ko kuma ya sani saboda kungiyanci ko wasu dalilai ya manta da sanin nashi malaman usulul fiqh sun kawo ka'idoji ina ka samu aya da aya ko hadisi da hadisi fassarar su ta zahiri kaman sun ci karo to akwai hanyoyi guda uku da za a gusar da wannan kara domin ba zai yiwu tsakanin aya ba da hadisi ingantacce su ci karo dukkansu daga Allah suke ko to ba samu cin karo sai dai kai ka fahimta kamar sun ci mene sun ci karo to kuma da suka sa ka'idoji daga cikin ka'ida ta farko hanya ta farko da ake bi a gusar da wannan karan a yaye ma wanda yake ganin karan yana ya ga cewa babu karo shine aljam'u me yake ce ma aljam'u shine sai a ma wannan nasoshin fassarar da za su iya haduwa fassarar da ba za su ci karo ba to ya ake yi to sai a duba cikin nasoshin da gaman sun ci karo akwai nasi qat'iyyud dilala akwai kuma nasi zanniyud dilala an ce qat'iyud dilala shine nasin da bai dauka bai daukar kowace ma'ana sai ma'ana daya ba zai yiwu ka mai ka bashi wani fassara ba sai abinda zahirin shi yake nunawa to wannan bai tabuwa inda ya inganta bai tabuwa dole ka bashi haka akwai nasi kuma zanniyud dilala ma'ana nasi ne kila ya zama ya tabbata ya inganta amma kuma ma'anar ma'anarsa zanniya ce in ka ce kaza ake nufi to zato kake in ka ce kaza ake nufi zato kake zai iya daukar sama da fassara daya ina fata an gane to sai suka ce in dai ya zama ga nasin da bai ɗauka sai fassara ɗaya shi kuma wani nasin zai iya ɗaukar fassara ɗaya biyu to fassarar da ta ci karo da wancan nasin ko da ita ce zahiri to wannan nasin ya zama ƙarina da yake nuna cewa wannan zahirin laisal murad ba shi ake nufi ba mana ga nasi yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko zahiri ma'ana ta biyu kuma a koye take to amma wannan ma'anar ta zahiri ta ci karo da ayoyin Qur'ani to a kaida ta ilimi wannan ma'anar ta zahiri dole a aje ta domin ka dauke ta a haka yazo wannan hadisin na inna abi wa baka finnar in ka ce haka yake to ka rusa wayannan ayoyi to ba inda kuma ka ce a aje ayoyi a yaki da mene a yaki da hadisi to wannan ma'ana ya hadisin ya inganta amma ma'anar shi ta zahiri ta ci karo da Qur'ani hadisin ya inganta amma mana shi ta zahiri ta ci karo da mene Qur'ani Qur'anin kuma qat'iyyu maza ad-dilala ma'ana sabba ba za ta iya ba za ta iya canzuwa ba dilala ha ce cewa ga abin da Allah yake nufi cewa baya yin azaba sai ya aika da manzanni kuma mutanen manzon Allah kafin ya zo musu su ahlul fatra ne iyayen annabi suna ciki to wannan zahirin hadisin dole a bashi sai a bashi wata fassarar da za ta dace da mene ba za ta ci karo da mene da Qur'ani ba wannan shine ake cewa aljamu, kuma wannan shine mataki na farko suna cewa aljamu aula ma amkan to sai malamai suka ce to wannan inna abi wa baka finnar lafazin abi ba lalle sai yana daukar mahaifi wanda ya haife ka zai ya daukar kuma dan uwan mahaifinka dan uwan mahaifinka ammi kenan shi ma abi manzo Allah ya ce al khalu al khalatu bi manzilati al um wal ammu bi manzilati al ab kannuwar ƴar uwar mahaifiyarka a matsayin mahaifinka take dan uwan mahaifinka a matsayin mahaifinka yake qur'ani ma ya kira dan uwan mahaifi da uba lokacin da annabi yaqub ya ce ma ƴaƴan shi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun yace me za ku bauta wa bayana suka ce za bauta ma ilaha haka abin bautarka wa ilaha abaika da abin bautar aba'ika al'aba jam'i ne na abu ko yani ubanninka da aka lissafo ubannin sai aka lissafo kaka da baba da kanin baba shine ibrahima kakan yaqubu ne wa ishaqa mahaifin yaqubu ne kai tsaye wa isma'il shi kuma dan uwan mahaifin yaqub ne kaga nan an kira dan uwan uba da mene da uba to sai malamai suka ce to wannan hadisin inna abi wa abaka finnar babana da babanka suna wuta manzala yana nufin babansa Abu Talib musamman Abu Talib ya rike Annabi sallallahu alaihi wasallam to mai dan uwan mahaifinka ko bai rike ka ba sunan shi baba ina ga ya rike ka so yana nufin Abu Talib Abu Talib kuma ya tabbata Annabi ya zo ya yi wa'azi bai imani ba ya ce zai mutu akan addinin kaka iyayen shi da kakanninsa kaga ashe shi bai cikin ahlul fatra ko ba ka bane to sai mu ce inna abi yana nufin babana Abu Talib kaga yanzu kama fassar hadisin fassar da mene ba zai rugurguza wayancan mene ayoyin ba amma ina mamaki mutum ya rike hadisi ya bar qur'ani ni ba san wannan ilimin ba kuma mu ahli sunna daman ka'idan mu mu ba kowa muke bi ba dalili muke bi yasa duk girman malami na sunna in ya bar dalili ko yayi kuskure zamu aje shi mu bi dalili daga sanda ahli sunna sai koma suna bin malamai su ma sun zama yan bid'a a wannan matsalar so ba ga mun san malamai da sahabi dama sunna wasu da suka samu zamiya ko kace kuskure mai girma suka da kai game da wayannan ayoyin suka ce iyayen annabi suna wuta wallahi wannan kuskure ne dan ba zai saboda hadisi ɗaya muruza muruguza abin da Qur'ani ya gina na adalcin Allah ba da ka sai a bashi wannan fassara ba wai mahaifin manzon Allah wanda ya haife shi ake nufi ba domin mahaifin manzon Allah wanda aka haife shi ya bar duniya manzon Allah bai zo ba yana cikin ma wanda Allah ce ma atahum min nadhirin min qablika yana cikin wanda Allah ce wa ma nu'azzib wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan shi kuma maganar ziyara a ka'ida ta nassi ana cewa idza faraqa al-ihtimal saqata al-istidlal din nassin da zai yi ka bashi zai iya zama yana da ihtimali kila kaza ake nufi kila kaza ake nufi to kafa hujja da shi ta fadi to da ka ce manzala ya nemi ya kai mahaifin shi ziyara Allah ce ya kai mata ya nemi ya ainihin ya mata istighfari Allah ya hana shi wannan hadin da Allah ya yi nassi ne katsai cewa saboda sun ta kafara ce zai yi zai kuma ba haka bane zai yi Allah manzala sallam akwai lokacin da baya ma masu wanda ake bin bashi sallah sallah ma ya istighfari ne ko in manzo Allah ya zo zai sallah aka ce wani ana shi bai sai ce ba zai mai sallah ba ya kafirta kenan so masu malam suka ce al-istighfaru far'un anil mu'akhadha shi istighfari ana reshe ne na wanda akwai yiwuwar a kama shi mata ba a mutum istighfari alamun cewa kayi laifi ne ko shi ne za a ma istighfari to ita kuma ta mutu lokacin fatara ba ta yi laifin komai ba istighfarin me za a mata wannan zai iya yiwa so duk nasin da zai yiwu ihtimali komai mai mun rauni shi sakatal istidlal bi ina fatan gane so wannan kenan abu na farko kenan idan ba zai yi ai jami'i ba wannan shine muka ce ma jami'i ko idan ba zai ai jami'i ba sai a tafi zuwa ga al-nasxu zaka yi samun hadisai biyu sun ci karo to amma sai a ce to kila wannan hadisin ya shafa wancan to amma ba a yin nasku sai in an san tarihi sannan kuma sai a cikin abin da ke hukunci wannan kuma labari ne annabi yake bayarwa ko qur'ani yake bayarwa Allah baya azaba ga ahlul fatra to an-nasu la yadkhulu fil akhbar ba magana nasu anan to sai mu je zuwa ga tarjihi tarjihi in ya zama babu babu inda zaka iya hada nasoshin ka ba su wata ma'ana to sai ka je mataki na tarjihi wannan ilimi ne mai zaman kansa cikin babi ne mai zaman kashi a usul fiqh al-jam'u bain al-adilla in jam'u bai zai ba sai a je zuwa tarjihi ma'anar tarjihi shine sai a rinjayar da wani nasin akan wani a ce wannan nasin ya fi ƙarfi saboda ka za a aje wannan to wannan hadisin ko can muka tsaya magana jami insha Allah mun samu fita ko mu samu ba to in ma wannan bai maka ba to mu zo gun zuwa ga tarjihi ka'idar tarjihi idan nasu bi sun ci karo ba zai ka ba su ai kai jam'in su ba to sai a rinjayar da wanda ya fi ƙarfi daga cikin nasi. da yafi karfi akwai nasu nake cewa qat'iyyu dilala qat'iyyu thubut qur'ani gaba ɗayan shi qat'iyyu thubut ne mana ya tabbata ta hanyar da babu shakka a kai. to akwai kuma nasu nake cewa zanniyyu thubut zanniyyu dilala ko kuma zanniyyu thubut qat'iyyu dilala amma yanzu bari mu dauki maganar thubut kawai mun gama akan dilala qur'ani dukan shi qat'iyyu dilala ne ay qat'iyyu thubut ne hadisin nan kuma da muka kawo ina biwa baka finnar hadisi ne ahad zanniyyu thubut manan zanni subut akan zato mafi rinjaye annabi ya faɗa shine manan zanni subut to zaka hada abinda ake zato mafi rinjaye da abinda ake da tabbas qur'ani tabbas ne ko shi kuma hadisin nan zanni subut ne bi mana ana zaton cewa annabi ya faɗa akan zato mafi rinjaye tunda mutum ne ya ce wani ya ga wani wani ya ga wani musamman wasu malamai suka hadisi suka ce hamadu bin hamadu bin Salama wanda shi ya rubuta hadisin ta hanyar Sabitul Bunani zuwa Anas rawi ne wanda yake ba wai bai da ƙarfi wajen ruwaya in ba dan Allah ya sa huwa asbatun nasu fi sabit ba kamar da aka faɗa amma dai mutum ne zai iya yin kuskure to ko da tarjihi za a yi in an rasa yadda za a yi to akan aka rinjayar da zanni qat'iyyu thubut akan mene akan zanni thubut kuma shin da Allah a duniya ta ilimi an ba a samun hadisi a muslim amma malamai su ce hadisin bai yi ba ko kuma hadisin yana da matsala ana samu a duniyar ilimi za ka iya samun hadisi ya zo cikin muslim in ka in bibi isnadinsa za ka gabe da matsala amma kuma sai a ce fi matnihi gharaba a cikin matanin hadisin akwai garaba ko a ce ya saba ma qur'ani ko ya saba ma wasu hadisai da sun fi shi ne inganci ga hadisin a muslim amma kuma ba za a yi aiki da shi ba hadisin da abu Huraira ya ruwaito game da halittar ainihin eh, ainihin sama da ƙasa hadisi ne wanda Abi Hurairah yake cewa Allah ya halici ainihin kasa ranar Asabar ya halifi ya halici duwatsu ranar Lahadi ya halici bishiyoyi ranar Litinin ya halici makruhi abinda ba a so ran Talata ya halici haske ranar Laraba ya halici dabbobi ranar Alhamis ya halici Annabi Adam ranar Juma'a wannan hadisin yana cikin sahih Muslim amma malamai da dama sun soke shi Ibn Kasir sai ya ce wannan hadisin fihi gharaba shadida eh wannan hadisin akwai fi matanihi gharabatun shadida a cikin matanin shi na ce matanin shi ne doron maganar akwai garaba mana wani abu ne bako da ba saba ji ba yace fa min zalika annahu laysa fihi dhikru khalqis samawati hadisin ba a ambaci halittar sama ba wa fihi dhikru khalqil ardi wa ma fiha fi sab'ati ayyam yace kuma ya ce ya halicci ƙasa ita kadai da abin da ke ciki a kwana bakwai anan shi kuma Allah ce da kasar sama ne aka yi kwana mini kwana bakwai shi kuma din sai nuna cewa gaba ɗaya kwana bakwai na ƙasa ne sai ibnu kasir ce wa hadha khilaful qur'an wannan hadisin ya saba wa qur'ani saboda haka kaman ali bin madini da irin su Imamul bukhari da Imamul bayhaqi min al-huffaz sun soki hadisin amma fa yana cikin sahihi muslim kuma isnadi shi ya inganta ashe idan hadisi ya inganta kuma ana duba mataninsa duk wanda ya karanta ulumul hadis ya san akwai mabahis da suna da alaka da matanin hadisi ne ko da sanadin ya inganta za a iya aje hadisi idan a cikin sanadin shi akwai eh, abin nan matanin shi akwai garaba ko shuzuf duk wannan mabahis ne suke da alaka da matanin hadisi saboda ba abu ne bako idan hadisi ya ci karo da qur'ani ya aje shi ko da isnadin shi ya inganta matukar ba zai yi a mai fassarar da za ta dace da qur'ani ina fata gane so wasu sun kawo wanda ba su yadda da wannan maganganun ba sai suka ce a ah, ai ayoyin da muka kawo gaba ɗaya ayoyi ne amma shi kuma hadisin iyayen annabi hadisi ne khas wal khas yuhmalu ala al am wannan ita ma kaida ce usuliya mana sai mu ce duk ɗan fatira ba za su shiga wuta ba saboda Qur'ani ya ce za su shiga ba za su shiga wuta ba sai dai iyayen annabi saboda annabi ya ce za su shiga wuta an yi taksisul am to wannan ba zai taba yiwa ba da iyayen annabi da sauran wanda na ya abin nan domin wannan taksisi ne ba abtal hikimata al'am domin menene hikimar da yasa Allah ce ba zai ma ahlul fatra azaba ba saboda bai aiko musu da manzani ba saboda adalcin Allah kuma saboda kasu samu hujja a gaban Allah ko to shin adalcin Allah ya shafi kowa banda iyayen annabi a hankalce ka yadda da ayoyin nan wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula ka ce wannan ya shafi sauran yan jahiliya ne amma su iyayen annabi su Allah zai musu azaba laifin me suka yi su saboda sun haifa annabi so shi ma taksis iza ada iza abtal hikmat Am to ba yake da shi taksisin da zai bata hikimar am din am din hikimar da yasa Allah ce ba zai azaba ba shine saboda adalcinsa saboda kuma adamu qiyamul hujja to wannan ya shafi iyayen annabi ya shafi iyayen da ban annabi Imam Nawawi ya kawo magana cewa ai Larabawa akwai ragowar abin da ya zo musu na saƙon Annabi Ibrahim. Sai mu ce to banda Larabawan da Annabi ya zo ya samu suna da rai. Ko kuma banda Larabawan da zamanin su ya haɗu da zamanin Annabi. Sai dai irin na can farko farko irin su Amr bin Luhaykum wanda za a ce su suka gai su suka gayyar ma tauhidin suka kawo gumaka to irin wayannan da nasu ya zo akan su to su zamu ce sun zo a zamanin da gabin nan sakon annabi Ibrahim da annabi Ismail bai riga ya tafi ba amma wanda manzon Allah ya rayu a ciki ya zo, Qur'ani ya nassata cewa ma atahu min nadhirin min qablika kuma iyayen annabi sun mene sun shiga cikin wannan saboda ka abinda ma nadinullah bihi iyayen annabi ba sa cikin wanda Allah zai ma azaba saboda suna cin ahlul fatra duk da akwai hadisai da suka zo Imam Ahmad ya rawaito da Imam Bazzar yake nuna cewa ahalul fatra ahalul fatra ranar tashar kiyama za a musu za a musu jarabawa za a musu mene jarabawa manzo sun ke cewa kaman wanda ya tashi yana kurma baya ji kaman wanda yaje mahaukaci za su zo ranar tashar kiyama da wanda suka mutu lokacin da babu annabi za su su ce ya Allah mu ba aiko mana annabi ba da aiko mana annabi da mun bishi kurma ya ce na zo duniya ban jin komai da na jina na da gaskata mahaukaci ya ce na rayuwa a duniya ban da hankali da na ina da hankali da na gaskata sai Allah ya ce musu to idan na muku na ba ku umarni yanzu za ku bi su ce za mu bi sai Allah ya ce to ga wuta can ku je ku shige ta manzo Allah ce duk wanda ya shiga wannan wutan kana ta alaihi bardan wa salam za ta zama sanyi gare shi da kuma aminci wanda kuma ya ki shiga wutar to sai Allah ya ce to koda na aiko ma da manzo ba za ka bi shi to amma fa anan ba a ce iyayen annabi ba za su ba za su biyayya ba ibn al-hajar al-haytami yake cewa zaton da muke yi zaton da muke yi ga iyayen annabi in an musu wannan jarabawar insha Allah za su ci saboda girmamawa da Allah zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ga nasi ya zo cewa arul fatara za a musu jarabawa ne to waye cire iyayen annabi a ciki kuma ce zato mafi rinjaye insha Allah iyayen annabi za su ci wannan jarabawa saboda ikramin linnabi girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ƙarshe cin akwai malamai da suke da wannan ra'ayi akwai malamai da yawa da suke da wannan ra'ayi da suke ganin cewa lallai iyayen annabi ba wanda ya isa ya musu hukuncin cewa suna wuta zahir nassi Allah ba zai musu azaba ba ina fata an gane saboda mi suna cin ahlul fatra akwai malamai da yawa na ambaci muku alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ko Shi shine ma yace duk wanda ce annabi suna wuta su tsinanne ne saboda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan maganar za a yi mata tawili shi ma wannan ijtihadin shi ne ya kai ga haka ba za ka ce mai tsinanne ba amma dai yayi kuskure tunda akwai manyan malamai da suka faɗi haka amma ba za mu bi su ba amma ba za mu ce mu tsinannu ba akwai Fakhruddin Razi akwai Imam al-Qurtubi Abu Abdullah sahibu Jami'ul Ahkam al-Qur'an al-Karim akwai Sibti Ibn Jawzi akwai Imam al-Alusi duk suna da wannan ra'ayi akwai Ibn Hajar al-Haytami akwai imamu suyuti shi imamu suyuti ma sai da littattafai wajen guda shida dan ya tabbatar da cewa iyayen manzo Allah sallam za su samu tsiraran tashin alkiyama akwai al-hafiz al-iraqi zainuddin al-iraqi akwai al-imamu zarqani akwai sheik al-imamu shankiti wanda yake tafsir abwaul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an malami ne ahlus sunna salafi salafiya ta gaskiya ba ta yan hayaniya ba mun akwai salafiyar yan hayaniya ko yawa kai ibn al-qayyim al-jawziyya babban ɗalibin shekul islam Bude taimiyya tabibul kulub ya yi magana akan wannan matsalar ka iya jingina mai wannan magana domin shi ma abin da ya tabbatar da shi za mu rufe abin da ya tabbatar cewa abin da ya nuna haka ne a cikin littafin ibn qayyim ya yi magana akan wata matsala matsalar da ake cewa at-tahsin wa taqbih al-aqliyayn wannan matsala ce mai zubi cikin masail na aqida cewa tauhidi wajibi ne tauhidi kada ta Allah da ibada wajibi ne amma ta wata hanya wannan wajibcin zai hau kanka ta hanyar shari'a ko ta hanyar hankali mana wajibi ne ka kada ta Allah da buta to wannan wajibcin ta ina zaka san shi hankali ne zai sanar da kai wannan wajibcin ko ko shari'i zai iya sanin Allah ya bauta masa da tauhidi duk wanda yake da hankali bai yi tauhidi ba bai kaɗai ta Allah ba to koda ya mutu a lokacin fatara suka ce za a mai azaba wannan shine maganar mutazilawa da wanda ya dace da su cikin ahlus sunna kenan ko sai tauhid wajibun bil aqli was sam as-sam shine shar manan tauhidi kaɗai ta Allah da bauta wajibi ne da hankali da kuma shari'a bana duk mai hankali in yana da hankali ya tabbatar ba wanda ya kamata a bautawa sai ba sai Allah kuma shari'a ta tabbatar da haka sai ya ce walakin hahuna amur sai ya ce anan akwai wani al'amari ya ce tauhidi wajibi ne ta hanyar hankali ko sai ya ce wa huwa annal iqaba ala tarki hadha alwajib yata'akhkharu ila hin wurud ash yin uquba da yin azaba akan barin wannan wajibi wani wajibi na tauhidi ko to yana jinkiri har sai lokacin da shari'a ta zo an gane lissafin ko mana wajibi ne tauhid wajibul aql amma kuma ba za a mutum a kan barin wajibin tauhidi ba sai lokacin da Allah ya aiko mai da munzu ayoyin da muka kawo gaba da ibn al-qayyim ya kawo su a ƙarshe ce Allah ce zalika ya kawo magana wa makunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ya kawo kullama ulqiya fiha fawjun sa'ala mukazanatu wa alam yatikum nazir duk kawo wannan ayoyin yace wa qawluhu zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun Allah yace Allah baya yin azaba baya halakar da wani alƙarya ta hanyar zalunci a lokacin da mutanensa sun yi zalunci ke ta hanyar zalunci da suka aikata wannan bi zulmin ayi bi zulmihim anfusahum da zalunci da suka mu kansu alali suna cin gafara to sai ibnu kayyim ce fa hadha yadullu ala na zalimuna qabla da rusul wannan yana cewa wanda suka bauta ma wani Allah suka yi shirka su din azzalimai ne kafin aiko musu manzanni lakin annahu la yuhlikuhum bi hadha zulm Allah ba zai halaka su da wannan zaluncin ba qabla iqamatil hujjati alaihim sai ya tsayan musu da hujja hujja kuma za ta tsayo akan su ne bayan ya aikowa manzanni sai ce fal ayat raddun ala ta'ifatayn ma'an wannan ayar tana raddi akan kungiyoyi guda biyu mu'tazila da suka ce za a yin azaba ga mutum inda yana da hankali ko da manzo bai zo masa ba ashairar suka ce tauhidi baya tabbata sai ta hanyar shari'a sai ce ayar tana musu raddi gaba daya an gane ko man yaqulu innahu la yathbutu az-zulm wal qubh illa bis-sam masu cewa zalunci da ainihin munin shirka baya tabbata sai hanyar shari'a sai ta hanyar shari'a wa man yaqulu innahum mu'azzabuna ala zulmihim biduni sam da masu cewa za a musu azaba akan zalincin shirka ko da shari'a bata zo ba sai ibnu kayyim ce fal qur'an yubtilu qawla haula'i wa haula qur'an ya bata magana wa'ancan da magana wa'ancan mana ya bata magana masu cewa Allah zai ma mutane azaba in sun yi shirka ko bai aiko musu manzo ba ya kuma ɓata magana masu cewa in ba dan shari'a ta zo ba ba yanda za a gane cewa shirka mummunan abu ne ka ganin ibnu qayyim abinda yake faɗa shine shirka mummunan abu ne kuma duk mai hankali bai kamata ya shirka ba kuma wanda suka rayu lokacin ba manzo suka yi shirka wannan shirkar zalunci ne amma Allah ba zai musu azaba ba sai bayan ya aiko musu manzo sun ƙaryata ta ganin shi ma ibn qayyim yana cikin masu ganin cewa ba za a ma fatra azaba ba saboda ba aiko musu mene manzo ba daga cikin wahalar fatra iyayen manzon Allah suna ciki kaga ka iya jingina ibnu qayyim cikin masu ganin cewa iyayen annabi ba za a musu azaba ba yan uwa ayi hakuri mu tsawaita wannan shine mas'alar kuma shine ma nadinul lahabi akan haka muke kuma akan haka muke bi ko mun girman malami in ya